shine zai zo ya ta'alika ga wannan 'ya'ya da suke tare a cikin wannan ɗaki da iyaye bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan ɗakin taro mai albarka a tare da waɗannan manya-manyan malamai namu da shugabanmu kuma uba gare mu daraktan agaji na ƙungiyar izala ta ƙasa gaba ɗaya da kuma iyayena mata da 'ya'yana da ƙannena ina sake sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum malam ya yi mana tsokaci mai matukar mahimmanci a kan mijin da ya kamata a aura da matar da ya kamata a aura to ni abinda zan dan yi magana a kai ya dan sha bamban da na malam abubuwa ne kamar guda uku ko hudu a takaice amma kafin na gabata kafin na fara ina da tambayoyi guda biyu don allah duk wacce ta sani ta bani amsa in allah da allah zai bata lada wacce ba ta sani ba ta yi shiru ita ma idan allah da allah zai bata lada tambaya ta farko da zan yi shine nan muna cikin birnin shehu a cikin garin sokoto kuma alhamdulillah mafi yawanci ɗakin taron nan mata ne kuma in ka kasa iyayenmu mata da muke tare da su a nan kusan kashi 80 cikin 100 duk kusan sun yi aure kaɗan ne waɗanda ba su yi aure ba kuma kaɗan ne waɗanda wal'ala sun yi aure an samu saɓani na rabuwar aure Tuni tambayar da zan yi muku a nan ta farko allah ya sa kuna fahimtar hausa ta yawa kasan hausar kano ita ce ingantacciyar hausa amma hausar sokoto sai ana fassara maka to da fatan da ya tawa ba a ba sai na fassara muku ba tambayar da zan yi anan shine iya fahimtar ki tsakaninki da Allah a garin Sokoto me yake kawo mace-macen aure dan Allah wacce ta sani ta yi mun bayani wa za ta iya mun bayanan abubuwan da take ganin yake sawa a nan garin ake yawan sakin aure yauwa ga wata can Allah sake daga murya muji malama ga can ta sama eh dan tashi tsaye ki faɗa ga wannan abin zo ki karba dan agaji mai kamata ba matsala ai lokaci abin da ke kawo yau barakallu wannan ta bani amsa guda ɗaya tambaya ta ta biyu da zan yi a ɗan saurara don allah wannan abar a garin sokoto tana daga cikin abin da take raba aure wannan abar tana daga cikin abin da take kawo mutuwar aure tana ciki wasu ce a wasu ce e tana ciki to Oh, oh, da aho ok na gane ba wanda suka ce a ake nan aho ake ce ko ce eh to na gane to amma na yadda wannan domin yin ittifaki cewa tana daga cin abin da yake kawo rabuwar aure to abin da zai janyo wata tambayar akan wannan me yasa wannan abar take kawo rabuwar aure dan Allah wacce ta sani ita ma ɗaya ta yi mun bayani tambayar ƙarshe kenan me yasa wannan abar take kawo mutuwar aure malama bismillah ga ta nan kusa ta zo za ta tafi biki baiwa ta yi rawa ko ta yi kuma babu wanda ya san ta yi amma sai da fito ta sani a status kowa ya gane ta ta yi bidiyon na ya rinka yawon kowa ya gani ta yi hatta kai da mijin ta ba ya gani wanda abin da kan banda rayuwa mm. na kuma gefen gidi mm. wannan waya tana dokin hankalin mace mm. wanda zai yi. sanya da ya girki a cikin lokaci ba ko kuma ba ta gyara gida ba musamman tiktok da daga cikin abin da yake kowane lokaci ba kafin yi akwai lokaci da wuce ta yi miji ya dawo ya gama girki ba da fi da gida ba a cikin fi ba da yawa ba wanda rayuwar shi tana iya ba ta waye sa zai ya isa ya isa to abinda zan dan ce a takaice duka saura minti na bi uku a na farko wannan baiwar Allah ta faɗa cewa wannan abar tana kawo mace-macen aure ni ma zan ƙara misali guda ɗaya sai in lissafo wasu abubuwa guda biyar sai in ajiye sai in tafi wala Allah karo na gaba za a hagu akwai wata baiwar Allah a wata jiha daga cikin jihohin ƙasar nan ba zan faɗi jihar ba aka ɗaura mata aure da wani bawan Allah aka samu saɓani suka rabu bayan sun rabu sai ta auri wani wanda ta ta aura ɗin sai aka waye gari shi wancan mijin nata na farko ba su haihu da shi ba amma shi wannan na biyu sun haihu ya aka yi ta binciko lambar wancan mijin nata na farko sai aka wayi gari kullum tana cikin chatin da wancan mijin nata na farko wanda suka rabu har tana tuttura masa irin hotunanta da yanayin surar jikinta wanda Allah maɗaukin sarki ya mata har aka wayi gari shi wancan mijin na farko yana aiki a wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya ita ma ba zan faɗa ba sai ya zama duk bayan wata shida yana dawowa gida ni wannan ita matar ce take bani labari ni da ita ba huwata ɗaya ba ta kira ni tana min tambaya tana neman shawara tana neman addu'a ta ce wallahi malam yau shekara uku kenan duk lokacin da mijina zai dawo ma'ana duk lokacin da wancan tsohon mijin nawa zai dawo daga china a wata shida ta ce malam ba inda yake sauka in ba hotel ba ta ce kuma idan ya sauka a hotel ran da na san zai sauka ran nan zan karɓo kuɗi a gurin mijina kamar dubu hamsin in je a min kwalliya zan riga shi zuwa in kama mana hotel haka zai sauka a gurina sai mun sati ɗaya sannan in koma gidan mijina shi kuma ya tafi gidansa ta ce duk shekara sai mun yi wannan ta ce to abin ya dame na rasa yadda zan yi don Allah ka bani shawara kuma ka yi min addu'a ta ce yanzu haka ɗin nan malam saura kwana biyar ya dawo har na karɓi kuɗi dubu sittin a gurin mijina na gyara jikina na tura masa ta ainihin wato wasu abu ya gani har na je na kama mana hotel allah allah nake dawo mu je mu haɗa wannan hotel ɗin wanda ba a kota ɗaya ba take ban labarin nan ita da kanta wadda ta yi wannan abu me yake kawo ƙulluwar alaƙa tsakaninsu waya ya ake suke maganganu da juna waya shi yasa malamai suka ajiye mana wasu ƙa'idoji na amfani da waya wanda zan faɗe su a gurguje wajen guda goma sha biyu amma zan faɗi biyar duk wanda za ta yi amfani da waya in ta kiyaye waɗannan ƙa'idojin to allah maɗaukakin sarki zai tsare ta abu na farko shine ki sani duk lokacin da kika ɗauki waya a haka ki san allah yana ganin ki wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir kina ɗaukar waya ki dinga tunani to Allah yana gani na duk abin da zan yi Allah yana kallo na sai ki dinga jin tsoron Allah subhanahu wataala abu na biyu shine duk lokacin da kika dauki waya ki iya sanin abubuwan da musulunci ya dora miki na haramun da halal ki san cewa abu kaza idan ne da wannan wayar ya halatta abu kaza idan ne da wannan wayar haramun ne to bari na yi abin Allah ya halatta na nisanci abin da Allah ya haramta abu na uku ki san cewa ke musulma ce kina da ɗabi'u masu kyau kina da halaye masu kyau kamar yadda maza Allah yake cewa mumini baya zama la'an wala ta'an wala alfahish wala albadhi so da haka bai kamata ki dinga maganganun batsa ba kina tura kina tura hotunan batsa kina maganganu na banza da ke musulma ce kina da ɗabi'u da halaye masu kyau ke ba arniya ba ce ke ba yahudiya ba ce shi yasa ki sifantu da ɗabi'u na musulunci wanda Allah madaukakin sarki umarce mu akan wannan abu na hudu ki san cewa lokaci ni'ima ce lokaci ne Allah ya baki zaki amfani da waya to karki yadda ki wuce lokacin da ya kamata ki amfani da ita har ki bata lokacin ki wajen TikTok ko WhatsApp ko Facebook karshe ki bata lokacin ki akan abin da ba zai miki amfani ba maimakon ki tsaya ki haddace aya daya ta Alkur'ani kin bata awa daya wajen surutu marar amfani wajen abin da zai janyo miki saban Allah subhanahu wataala abu na biyar shine duk labarin da ya zo miki na waya ki tabbatar da wannan labarin gaskiya ne kafin ki yada duk abin da zaki saki na labari ko wani abu ki tabbatar da wani abin gaskiya ne kar ki yadda ki yada abu idan ya zo miki ko ki daidaita wani abu na fasikanci ko ki yada wani abu da bai kamata ba to in kika kiyaye waɗannan abubuwa zaki gama da waya lafiya zan tsaya a nan akwai sauran ƙarin bayanai mai wani lokacin malamai su bayanai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa